Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 8 ga watan Yuli shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da musulman duniya miliyan ɗaya ciki hada na Najeriya fiye da dubu arba'in da uku suke hawan dutsen arafa a yau. Manyan malaman addini sun gargaɗi musulmai da su kaura cewa yin amfani da wayoyinsu na salula. haka kuma za ku ji cewa a jiya majalisar ɗinkin duniya da haɗin gwiwar gwamnatin jihar borno suka buɗe wani taro na kwanaki biyu a garin maiduguri don laluban hanyoyin da za a bi a bunƙasa harkokin abinci da noma a duniya. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da mahalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Hafiz da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Ukraine ta ɗaga tutarta mai launin shuɗi da rawaya a tsibirin Snake da ke gabar tekun bahar al-aswad jiya alhamis a wani mataki na nuna rashin amincewa amma nan da nan rasha ta mayar da martani da wani hari da ya lalata wani bangare na barikin ukraine a wurin an yi ta cece kuce kan ikon tsibirin da ke da tazarar kilomita 140 kudu da tashar jiragen ruwa ta odessa ta ukraine tun bayan da shugaban rasha vladimir putin ya mamaye ukraine fiye da watanni hudu da suka gabata a farkon yakin rasha ta yi ruwan bama-bamai a tsibirin bayan da sojojin ukraine suka mayar da martani da rashin kunya lokacin da ma'aikatan jirgin ruwa na moscow suka buƙaci da su mika wuya ukraine ta fitar da tambarin tunawa da bikin bijirewa na sojojin rasha ce da yake rike da ikon tsibirin a yawancin yakin har zuwa lokacin da ukraine ta kwace shi a cikin makon da ya gabata ko da yake rasha ta ce ta janye ne da manufa mai kyau sojojin ukraine sun daga tutar ƙasarsu su a wani wuri da aka cike da ƙasa kusa da ragowar ginin da aka baje jiya alhamis ma'aikatar shari'a amurka ta sanar jiya alhamis cewa wata babbar kotun tarayya ta tuhumi wasu jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida guda biyu na da da na yanzu dangane da zargin gwamnatin kasar sin da ɗaukar nauyin tsarin danniya na ƙasa da ƙasa don bibiya cin zarafi da leƙen asiri kan 'yan cana da ke zaune a amurka da ke sukar beijing craig miller ma'aikacin DHS tsawon shekaru sha biyar da Derek Taylor, jami'in DHS da ya yi ritaya da ke aiki a matsayin mai bincike a wani kamfani mai zaman kansa. Ana zargin su da samun dama tare da ba da bayanai game da masu fafutuka na kasar Sin daga wani wurin tattara bayanan gwamnati da ba kowa ke da su ga wasu mutane biyu da ke da hannu a cikin shirin wanda a lokacin suka yi amfani da bayanan wajen kai hari ga waɗanda abin ya shafa. a cewar tuhumar wata babbar kotun tarayya a ranar Laraba. An kama Mila da Telo a watan Yulin da ya gabata. Dukan mutanen biyu suna fuskantar tuhume-tuhume na yin katsalandan ga shari'a. Telo dai na fuskantar karin tuhumar yi wa hukumar FBI karya dangane da binciken da hukumar ke yi kan shirin. Firayim Birtaniya Boris Johnson da ke fuskantar ficewa daga cikin gwamnatinsa ta Conservative ya faɗa jiya alhamis cewa ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar amma zai ci gaba da zama a matsayin firaminista na riƙon ƙwarya har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyyar johnson ya ce a bayyane ke nufin jam'iyyar ta conservative cewa akwai buƙatar a samu sabon shugaba johnson ya ce a halin da ake ciki zai ci gaba da kasancewa a matsayin shugaban ƙasar ko da yake masu suka sun ce ya kamata a tsige shi da wuri Sanarwar tasa na zuwa ne bayan da kusan jami'an gwamnati hamsin da suka hada da manyan ministoci da dama suka yi murabus yayin da ake kira ga Johnson ya yi murabus. Daidai ba a bayyana a lokacin da Johnson zai bar ofis ba. Murabus ɗin nasa zai kai ga gudanar da zaben cikin gida a cikin jam'iyyar Conservative domin zaben sabon shugaba wanda kuma zai zama firaminista na gaba. muku sauran labaran duniya da muke dauke da su, za mu fara kawo muku mu na farko. A yayin da musulman duniya miliyan ɗaya ciki hada na Najeriya fiye da dubu arba'in da uku suke hawan dutsen Arafa a yau Juma'a, manyan malaman addini irin su Sheikh Ahmed Suleiman Ibrahim sun gargaɗi musulmai da su kaurace wa yin amfani da wayoyinsu na salula saboda su natsu wajen yin addu'o'i a wannan rana mafi girman daraja. a cikin hirar shi da wakiliyarmu madina dauda sheikh ahmed suleiman ibrahim ya bayyana muhimmancin hawan arafa ga masu aikin hajji lalle yana da matukar muhimmanci ga wanda ke da niyyar aikin hajji mai da hankali a game da abin da ake cewa alwukuf bil arafat tsayuwa a filin arfa domin shine aikin hajji alhajju arafat lalle aikin hajji shine tsayuwa a arafat wanda bai samu tsayuwa a arafat ba bai samu hajji ba sai ya nemi wasu kuɗin ya dawo idan ka tsaya a arafat lalle ka fita daga cikin wa'inda ake cewa har yanzu ba su sauke farali daga kansu ba an ce shika-shikan musulunci guda biyar aikin hajji na ciki yanda ka san an ce dole kullum kai sallah haka aka ce maka dole in kana da dama ka tafi kai aikin hajji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya ki zuwa aikin hajji alhali yana da guzuri yana da dama ya ki je to in ya ga dama ya mutu ba yahudi wato dai ba zai mutu musulmi ba malam ahmed suleiman me kaga ya dace musulmi yayi a lokacin da yake filin arafa abin da ya dace mutum yayi gobe shine yayi addu'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi girman rana a duniya ita ce ranar arfa mafi soyuwar addu'a da darajar ta ita ce addu'a da alhaji ke ranar arfa mu yi addu'a da abin da ke damun mu gaya ubangiji amma tun yau za mu samu abin rubutu ne mai listin abin da ya kamata mu roki Allah mu ɗauko takarda mu rubuta mu je mu yi zikiri da yawa mu yi karatun alkur'ani mu daga hannu mu roki Allah mu yi abin da ake cewa itsinabi maimaita kalma mu yi mu je mu dawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah na san masu nacin addu'a malamai suka ce nacin addu'a shine yin ta sau uku faɗa addu'a ka ƙara faɗa ka ƙara faɗa saboda haka mai da hankali sosai musamman dai addu'a da ta shafi ƙasar mu mu addu'a sosai Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya kuma ya ba mu shugabanni na kwarai waɗanda za su kula da mu kuma ta hannun su mun yi sa'a Allah ya kawo mana da damoyin da suka damu ƙasar mu yanzu malam in ka lura kowa na da wayar salula a hannunsa wace shawara zaka ba alhazai wajen yin amfani da wannan wayar a ranar arafa ba mu da babbar yanzu a zamanin da muke ciki irin waya kuma ba mu da abokiyar gaba irin waya domin waya muna kula da ita fiye da yadda muke kula da murakabar ubangijinmu mukan ɗauke ta mu saba ubangijinmu da shi kuma Allah yana kallon mu mukan ɗauki waya mu abubuwan da basu dace ba abun mamaki a nan za ka ga har wai ana chat ya mutum zai chat a nan gurin bayan kana yin wata romantic magana a chat din nan sai ta rusa ma aikin hajjin kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja wanda ya aikin hajji falamiyar fus falamiyar bai yi kwarkwasa ba maganganu ko na batsa ko na nuna soyayya da wadda za ta jawo wato a samu damuwa to lalle lalle wannan abin haram ne kuma na iya randarin hajjin ka invalid kamar da yadda dai turawa suke faɗa kada mutum ya yi abin da zai lalata masa da abin da kansa ya siya kuma a kiyaye da matsalar waya waya babbar matsala ce amma mu rike ta idan mu rike ta yadda ya kamata ita kuma babbar abokiyar taimako ce musamman ga masu neman ilimi ko masu neman sanin wani abu kuma za ka iya rika wayar ka kai karatun alkurani amma in dai ba wa'annan abubuwan za ka ba ka kashe ta ka sa ta a waya musamman kuma ta hajiya da mutum zai ta kiran ku ba a ɗauka ba in daga baya sai ku ce wayar tana cikin jaka ne to wato yau wato kuga ta cikin jaka din nan inda za a yi ta kiran ki ko an kira ki ma ba a same ki ba ga yawa mai gida cin yau cewa in ya kira ki bai same ki ba kina addu'a ne ga yawa yara in ya suka kira ki ba same ki ba kasu damu kuna firin arafa kina addu'a ne da sauran irin wayannan abubuwa a kula da waya kada ta haramta wa mutane wannan rana mai daraja a ci gajiyarta. madalla a da Madina Dauda. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya. 'Yan kasar Siriya da ke zama a tunga ta ƙarshe da 'yan tawaye ke da iko a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita na rayuwa cikin fargabar illar da rasha ta yi na rufe mashigar kan iyaka ɗaya tilo zuwa lardin Idbil da ke arewa maso yammacin ƙasar. Rasha watakila tana neman mayar da martani ga ƙasashen yamma saboda takunkuman da suka kakaba mata kan mamayewar da ta yi wa Ukraine wanda zai iya hana sabunta wani muhimmin kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da za a kaɗa ƙuri'a a ranar Alhamis. Hakan zai ba da damar isar da kayan agaji daga Turkiyya zuwa ga 'yan Siriya mazauna lardin Idbil da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Wannan wa'adin na shekara guda zai kare a ƙarshen mako. Rasha dai na son a ba da agaji ta yankunan da ke hannun gwamnati ne kawai. Shekara guda kenan da aka yi wa shugaba Jovenel Moise kisan gilla a gidansa, ba wai kawai hukumomin sun kasa gano waɗanda suka kitsa da kuma ɗaukan nauyin kisan ba, amma ƙasar Haiti ta shiga tsaka mai wuya yayin da tashe-tashen hankula suka ƙaru da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki. Mutane da yawa sun tsere daga Haiti a cikin shekarar da ta gabata, inda suka yi balaguro da ke tattare da hatsari zuwa ƙasashen waje a cikin kwale-kwale. sun zaɓi su fuskanci wannan haɗari maimakon su ji yunwa da tsaron rayukansu kamar yadda mutane da yawa da suka tsaya a baya suka yi. Kashe-kashe ya ƙaru kuma an kori dubban iyalai daga gidajensu sakamakon wasu ƙungiyoyi da suke fafata kan yankuna tun bayan kisan. Ƙoƙarin kafa gwamnatin haɗin gwiwa ya ci tira 'yan makon nan kuma yunkurin gudanar da babban zaɓe ya ci tira. gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Borno suka buɗe wani taro na kwanaki biyu a garin Maiduguri don lalubo hanyoyi da za a bi kan bunƙasa harkokin abinci da noma a duniya, musamman a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Daga Maiduguri ga rahoton wakilinmu Haruna Dauda biyu. A jiya Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Borno suka suma wani taron kwanaki biyu a garin Maiduguri da lalubo hanyoyin da za a bi kan bunƙasa harkokin abinci da noma a duniya musamman ma a shirar arewa maso gabacin Najeriya. Wannan shiya dai arewa maso gabacin Najeriya ya ce da ta fi samun matsaloli a baya musamman ma na 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram wanda suka sa harkokin noma da kiwo ya koma baya. Matsalan karancin abinci dai na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa yunwa da sace-sace da yaƙe-yaƙe da tashe-tashe tashin hankula da dai wasu haramtattun ayyukan da ke faruwa a cikin jama'a an buɗe wannan taro da wakilcin jama'a da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya da suka hada da yobe da bauchi da gombe da adamawa da taraba da kuma mai masaukin baki jihar borno haka zalika wannan taro ne ya samu halartar gwamnan jihar borno professor na umar zulum wanda shugaban fadar gwamnatin jihar Profesa isa murtai usain ya wakilta gama abin da ke cewa game da taron ba abin da ya kai abinci an ba abinci nan ba abin da ma zai yiwu kuma wanda yana jin yunwa kana tsammani zai je aiki ba zai yi aiki ba an kuma wanda yake jin yunwa cututtuka ba wani irin cututtukan ba zai same shi ba so wannan sun ba mu wani irin ah, me inside me yake cewa za mu iya mu yi amfani da shi mu duba wani local government mu ne ya kamata mu yi supporting din su mu gani cewa sun ah, samu abincin da zai ciyar da duk ah, wannan state din gabaki daya kuma a bayan haka ma za su iya su samu abincin da za mu iya mu sayar a wayansu states ko kuma har ma a wayansu countries outside wannan Najeriya din wannan zai ba mu kuɗi in terms of dollars da euros da rubles banda haka kuma aiki zai ba yaran dan yaran nan in ba sa da aiki wani makaranta da je su fita ba sa da aiki ba babban problem ne ita ma wakilin majalisar dinkin duniya mrs martins ozamugura ta bayyana cewa let me reiterate that un that the EU is committed to continuing working together with ta ce birin ci gabar shaida muku cewa majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da aiki da gwamnati da kuma masu ruwa da zaki na biyu ina shaida muku cewa za mu tabbatar cewa mun samu nasarar inganta abinci a wannan ƙasa musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya na kuma ta tambayi kwamishinan ma'aikatar kuɗi na jihar borno wato alhaji adamu lawan ko misa cikin wannan harkan ganin cewa batun da inganta harkar noma ne da abinci ga kuma abin da ke cewa akan yadda za a yi aka cewa an bunkasa harkokin noma a ƙasar mu na Najeriya wanda United Nations take bada goyon baya. So abin da ya kawo nan yanzu shine mu gayyawa abubuwan da aka yi magana aka tattauna a baya za a yi a duba me ya kamata mu kamar ajiyar mu na Borno me za mu iya mu yi wanda ba za a samu a taraba ba ko a yobe ba me in yobe za su yi wanda ba za mu za mu yi ba shine irin abubuwan da za mu zanna a tattauna mu gani so da mu ga yadda za mu yi United Nations kuma ta taimaka mana mu ga cewa mun kori talauci da rashin aiki especially a cikin matasanmu da matanmu mu ga yace ya za mu yi mu bunkasa harkar noma especially yanzu da mutanenmu sun fara komawa garukansu su yi su yi noma su samu su samu abin da za su ci har su siyar kuma su samu dan abin da za su yanki da shi. Wannan taro dai shine irin sa na farko da a gudana a jihar Borno musamman ma da inganta abinci da harkokin noma a wannan shiya da rikicin Boko Haram ya daidaita Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma za ku iya kama mu a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Za kuma ku iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a sashen hausa.com, amurka.com ko kuma voahausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. Daure kai wa kanka tanadi, uwa kenan, domin ranar ƙarshe. Ta Ka duhu kalli gabanka. na wani duniya hasai ƙasa zai dawo sannu sanna ba ta hana aje sai aje a ce an sha fama an shafa ma. me kake nema ne a duniya har kake da abin kanka ka kashe wani dan kai kuɗi ko sarauta ko mulki gaba da dama a yi sabo ko a yi safi a yi shirka da bukata ta duniya in ka same ta ina zaka ka kalli mu mugabe ganina ya yi mulkin ya shuɗi kalli da dafi mazan fama ya yi mulkin ya shuɗi Jackson ya yi sunan ya shuɗe ya wuce sai labari ko sarauta kake nema wai ina kuni Elizabeth aka. nisan jifa na lura wata ran ƙasa zai dawo. sannu sannu hana aje sai dai a ce an sha fama an sha me kake nema ne a duniya har kake da abin kanka ka kashe wani dan kai kuɗi ko sarauta ko mulki ka da dama zaka kalli robert gani na ya yi mulkin ya shuɗi kalli daki mazan fama ya yi mulkin ya shuɗi idan ɗaukaka haka ke nema ne wai ina Michael Jackson ya yi sunan ya shuɗe ya wuce sai labari. ko sarauta kake nema wai ina kuni elizabeth ta sarautar ta ƙara me kake damun kanka ko burinka ta'addanci wai ina To madalla yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda domin Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shirinta na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. sa na ganin ya kare muhalli daga matsalar kwararowar hamada. Umar Ɗanladi Dahiru shugaban kungiyar Africa Desertification Control Initiative wanda ya jagoranci wani shirin dasa tsirrai na dauri a garin Gwarmai da ke karamar hukumar kunci a jihar Kano ya ce nan ba da jimawa ba gidauniyar tasu za ta samar da cibiyar binciken tsirrai wanda dalibai da masu bincike za su ci moriyarta. Mun yi tanadi wanda yake nan gaba za mu duba shi na yadda wannan bishiyoyi idan sun girma sun yi 'ya'ya jama'ar gari za su amfana da shi kuma akwai shiri da muke da shi shi ma waɗanda yake za mu zo mu reni irin waɗannan itatuwa a wannan guri domin mu rarrabawa jama'a da suke wannan gari da ƙauyukan da kusa da su da dukkanin numfaɗin ƙasar nan ma sannan shi wannan guri zai daɗa kasancewa kamar wani wuri ne na bincike ga ɗalibai da masana waɗanda za su iya zuwa su gudanar da bincikensu akan irin waɗannan bishiyoyi wanda yake mun yi tufaƙin halin yanzu babu wani guri mai shuke-shuke da irin wannan bishiyoyi na gargajiya ziryan a kusan duk faɗin ƙasar nan in ban da nan wurin da muka yi shi. Misalin itatuwa nawa yanzu kuka dasa? A halin yanzu mun ɗauki kaman kadada hudu domin fara gwaji akan wannan aiki na shuke-shuken bishiyoyin mu irin na gargajiya. Akan kowace kadada kuma za mu shuka bishiya kaman guda ɗari hudu wadda yake in aka lissafa zai ba da bishiya dubu ɗaya da ɗari shida kenan sannan su kuma mutanen gari mun shuka musu bishiyoyi wanda za su ba da inuwa bishiyar malmo muka shuka wanda ita ma tana yin 'ya'ya ana amfana daga su mun shuka wannan bishiya tsawon kilomita biyu da rabi waɗanda mutanen wannan gari na gwarmai a ƙaramar hukumar kunci suka ɗauki gabaran cewar za su kula da waɗannan bishiyoyi ko da bayan damina yanzu mun haɗu tare da su mun shuka mun sa musu kwando an tokare su. a wani bangaren kuma yayin da masana suke ci gaba da bayyana damuwa a game da yiwuwar fuskantar karancin abinci dr jazil alhassan malami ne a sashen noman tsirrai daga jami'ar usman dan fodiyo da ke jihar sokoto ya ce kamata ya yi gwamnati kai wa manoman argungun a jihar kebbi doki domin shawo kan matsalar tsuntsayen bowa wanda aka fi sani da killer birds waɗannan tsuntsayen za su iya kawo ƙalubale kwarai da gaske na gaya miki da farko misali yanzu mutanen argungu ba sa iya canye abincin da suke nomawa akalla za ka ga mutanen sokoto nan kusa-kusa ba nesa ba sati duk ranar kasuwa motoci za a cika zuwa garuruwa waɗanda ke gyaran shinkafa su je su sawo shinkafa su zo su gyara wanda yake da ita mutane da yawa ke amfani wannan tsuntsun kuma ɗari bisa ɗari yana iya lalata amfanin gonar da aka samu wuraren noma yanzu sun karanta wasu wurare da ake noma ana samun abinci yanzu saboda matsalar insecurity manoma ba sa iya noma an hana su saboda haka wurare sun matse abinci yana ƙara ragewa ga waɗansu abubuwa waɗanda suka kasance irin na global warming ɗan abincin da aka yi idan aka yi sakaci wannan tsuntsayen suka lalata shi to gaskiya za a iya fuskantar matsala babba wadda ba mu san inda za ta tsaya ba. Ina mafita. kowane yanayi manoma suna da irin nasu hanyoyi da suka magane matsalolinsu a nasu mataki ɗaya daga cikin hanyoyin da suka kora tsuntsaye su hana musu sauka a gonakinsu amfani da ƙara wanda yake ga abin da muka sani manomi zai yi wahalar noma amma idan shinkafa shi ta fara kai ta yi kunshi ta ɗibi tsaba idan lallai akwai matsalar tsuntsaye kila Roberts dole sai ya samu kaman wata biyu na kwarai kullum ya kasance safiya da subahi yana gonan shi yana koran tsuntsaye da ƙara har sai duhu ya shigo datis da marace kwarai kamar lokacin isha'i sannan ya bar domin idan ya yi sakaci ya fito da rana ko da awa ɗaya ce bayan lokacin rana ta fito zai iya zuwa ya samu cewa gonan shi babu komi akwai wannan damuwar gaskiya ga mutane waɗansu har gona suke yi domin domin su kare amfanin gonansu da yake suna da yawa kuma wuri yana da yawa abin da ake nomawa yana da yawa abin da kenan ɗaya daga cikin abin da dama an saba idan ai daidai da lokacin gwamnati ta fuskanci wannan takan ɗauki mataki shine a yi feshi a rage yawansu a kashe su ta jirgin sama saboda ba za a yi ta ƙasa ba saboda yawan wurin gwamnati usually sukan yi haka nan idan sun fuskanto da wannan aka samu report idan an kashe su da yawa za su tsorata daga wurin sai su bar wannan karkara ko da duka domin da wuya iya kashe su gaba da su kara gaba saboda maganin yakan zo idan suka ci kuma suka ci tsaba za su mutu gudun haka nan sai su daga. Mai sauraro duka-duka abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma yi raya mu domin sauraron wani sabon shirin. yanzu a madadin bakin namu da ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ne aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi to a gaida aisha mu'azu kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Sauran voa kwarai ba shakka duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Ƙasar Ukraine ta ɗaga tutarta mai launin shuɗi da rawaya a tsibirin Snake da ke gabar tekun Bahar al-Aswad jiya Alhamis a wani mataki na nuna rashin amincewa, amma nan da nan Rasha ta mayar da martani da wani hari da ya lalata wani bangare na barikin Ukraine a wurin. An yi ta cece kuce kan ikon tsibirin da ke da tazarar kilomita 140 kudu da tashar jiragen ruwa ta Odessa ta Ukraine tun bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya mamaye Ukraine fiye da watanni hudu da suka gabata. Ma'aikatar shari'a Amurka ta sanar jiya Alhamis cewa wata babbar kotun tarayya ta tuhumi wasu jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida guda biyu na da da na yanzu dangane da zargin gwamnatin kasar Sin da daukar nauyin tsarin danniya na ƙasa da ƙasa don bibiya cin zarafi da leƙen asiri kan 'yan cana da ke zaune a Amurka da ke sukar Beijing. Firaministan Birtaniya Boris Johnson da ke fuskantar ficewa daga cikin gwamnatinsa ta conservative ya faɗa jiya alhamis cewa ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar amma zai ci gaba da zama a matsayin prime minister na rikon kwarya har sai an zaɓi sabon shugaban jam'iyyar johnson ya ce abbaye nake nufin jam'iyyar ta conservative cewa akwai buƙatar a samu sabon shugaba johnson ya ce a halin da ake ciki zai ci gaba da kasancewa a matsayin shugaban ƙasar ko da yake masu suka sun ce ya kamata a tsige shi da wuri. 'Yan ƙasar Siriya da ke zama a tunga ta ƙarshe da 'yan tawaye ke da iko a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita na rayuwa cikin fargabar illar da rasha ta na rufe mashigar kan iyaka ɗaya tilo zuwa lardin Idbil da ke arewa maso yammacin ƙasar. Rasha watakila tana neman mayar da martani ga ƙasashen yamma saboda takunkuman da suka kakaba mata kan mamayewar da ta yi wa Ukraine wanda zai iya hana sabunta wani muhimmin kudirin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da za a kada kuri'a a ranar alhamis Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon nigeria kamaru da niger wato karfe uku na agogon Ghana za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin duniyar Amurka na Muhammad Lalo. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudummawa ga nasarar wannan shirin musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya sai kuma salman abo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni ni hadiza kyari ke sallama da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc